yace alladin yattabi'un ar-rasul an-nabiy ummiya sune wanda suke bin manzon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabiy wanda yake annabi al-ummi wanda yake ummi wanda ba a rubutu ba yana daga cikin matsayi mafi girma da Allah ya daga manzon Allah ta mada kowa a duniya bai taɓa bari makka ka ce ya je wata ƙasa ya zauna a wata ƙasa amma ka wayi yadda ya buwaye duniya kuma baya rubutawa baya karanta وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخفه بيمينك إذا لارتاب المبطل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخفه بيمينك ألا تباع نبتاك لكي كررت وتنسق القرآن ولا تخفه بيمينك وباك ربطول سنك إذا لارتاب المبطل ألا تباع كان يكون ذا مقرنتا Allah ta aida sun samu kokon yau ko taron mun ne yadda muke nan aka ce maka malamin mu baya rubutu baya karatu ai ba ka mamaki shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ɗaya ko wadda ba musulmi ba kace annabi Muhammad zai ce maka wanne ba Allahu akbar zai ce maka wanne ba shi ɗaya shi ɗaya to yana da cikin abin da ya zo da shi wata jami'a ya zo da ita duniya kowane bangare. kowane makwalci kuma shi ke nake da shi kowane bangare na rayuwar al'umma duka duniya shi ya zo da annabtar da malantan jami'ar ce kuma shi kaɗai ne malantan mayaka mayaka shi ne kwamandansu masu hadisi shine kwamandan su masu su sune kwamandan su mutanen kirki shine malamin su kowane bangare shi kaɗai yake zaune akan kujera sura kadin za a yi fatawa shine mai fatawa idan alƙalanci wani ya yi laifi za a zartas mai da hukunci shi ne alƙalin. idan za a tafi yaƙi shi ne kwamandan duk abinda ya shafi rayuwar al'umma to shi kaɗai ne sallallahu alaihi wa amma in ba shi ba duk wanda bai iya karatu ko rubutu ba ta waya ce amma abun annabi daraja ce Allah ya ce bi yattabi'una rasulun nabiyar ummiya ai cikin wannan aya da arama ya karanta Allah ya kusa inda dama ya je yayi karatun komai ya sani zaka ai dama akwai inda yake ko to ba ka inda ka so ba ka inda ka so har yau har yau maganganunsa muna ganin su a ƙasa suna faruwa akwai maganar da zai faɗa kan jin arab ma ni ban ga abin ba amma dai ko da ku gani magaci nan muna gani shefan bin ahadin nari nan arahuma annabi ta ko dan su yan mutu guda biyu za su zo nan gaba annabi ta ma ni ban gan su da ido ba na farko yace kasiyatun ariyatun za a yi waɗansu mata wadda sun saka tufa amma ana ganin tsaraicin jirinsu. mu mun gansu ko mun gansu to amma shi ke nan aron mali ban gansu ba wannan ba dalili ne akan shi manzon Allah ba yace ko dan su ƴan wuta da za su mata ne yace sun sa tufa akwai tufa a jikinsu amma duk abin da ake sa tufin don shi kuma ana ganin duka waɗannan dalilai ne na manubancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi Allah ya ce allazina yattabi'una rasulan nabiyyar ummi su ne waɗanda suke bin manzon nan annabi muhammad sallallahu alaihi wa wanda yake annabi ummi annabi yajiduna hu maktuban inda kun fi tawrat wal injil wanda sun same shi rubuce a wajensu a cikin atawra da injila duk waɗanda ne da da Allah ya sauka sai da yi bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yajiduna kuma tubar inda ba, sun samu labarin annabi rubuce a wajen su fi taurata wa inji a cikin taurata da inji ba ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam har ta karbar Allah ke Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنزيل كذرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يجب الزراء ليغيب بهم الكفار الله يكفي محمد رسول الله annabi muhammadu ko ka yadda ko baka yadda ba Allah ya ba da shi da yake manzan Allah wallabi na ma'a Allah ke waɗanda suke tare da shi waɗannan sahabban sa a shi da'o ala da ibada suna da tsananin matsa makafirai da ba to kama kuma da mun amma a cikin kai ya kare su ma kun fi wujuhihim min sujud والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ألا تكلون أجرا ركوع وسجودا suna neman falalan Allah da yarda Allah fi ma kun fi wujuhikin min akal sujud hakkin su yana nan a fuskar su na su sujudar su yake zalika masalukum fi tawrati wa masalukum fil injil haka misalin su yake cikin at da injil kaga har sahabban sa ma Allah ya bada labarin su da sifofin su a cikin at-taurat da injil yajidunahu maktuban indahum fi at-taurat wal injil الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الله يكفي الذين آتيناهم الكتاب وأن دمك باس للتاب أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الله تسنى سنة معنى سنة من الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يدسك سنة إن تجلسوا abdullahi bin salam babban fada ne da ya zo yi musulunta sai wani cikin sabon annabi ya same shi ce da gaske ne kun san annabi kamar yadda kuka san ƴaƴan cikin ku ya ce wallahi na san shi fiye da yadda san ƴaƴan cikin ya ce domin ƴaƴan cikin ku sai mun kafe su muke sanin su shi kuma mun karanta a cikin littafi tun shekaru ya ce mun san shi sa'a wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun Allah ya kuma ko wani bangare daga cikin su suke koyi gaskiya ba da su akwai tafiyar da babban ku ya taba yi da shi za su tafi shawa a hanyar suka da gudu wani fara yace mishi kame da wannan yaron gida kame da shi in yahudawa da suka gan shi za su yi a karfin saboda duk sun san alamu salawatu ke wa salamu ita mishi wannan yaron da ne mai sun shi na za ku je ki ne ka zare ki duka kankare da shi shekaru da shi akwai wani babban ne tattare da shi ya zai zai jagoranci duniya Allah duniyar kuma da lafiyar ana sayyidu wala bi adam yawm al-qiyamah annabi ce ba da ne ke ni ne shugaban duk wani dan adam a nan al duk abin da ya makale ya kakare annabi ce zai shiga ciki shi ya sa ya ce duk wata masifa da ta same ka a yau ne annabi shi karɓar shi da ni sallan da ka rasa da nabi ce komai ka rasa bai kai abin da ka rasa na rasa ne duk wannan kusancin da ake mana ba zan bayi nan ba annabi ya ce duk masifar da ta same ka matar ka ta mutu mahaifiyar ka ta mutu mahaifinka ya mutu ƴaƴanka sun mutu gobara aka maka annabi ce ka tuna ka rasa ne ƙara maka da rana alladhi yajidunahu maktuban indahum fi tawrati wal injil wanda sun same shi rubuce a wajen su a cikin attaura da injila ya amuru kun bil ma'ruf yana umurta su da alkhairi wa yanhahum anil munkar yana hana su min ayyuka yana daga cikin alamar alkhairi da yake da tare da duk za ka yi alaƙa da shi alaƙa ta kai da alkhairi da hannu da mummunan wannan shi ne ake ce mishi da'awa al'amur bil ma'ruf wal nahy anil munkar umurni da Alkai da hali mummunan aiki to na daga cikin aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fice da shi ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar yana umurtar su da alkhairi yana hana su munanan ayyuka wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta musu daɗaɗan ababa tsarkaka wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith yana haramta musu gurbatattun ababa munana masu cutarwa yana da cikin abin da Allah ya aiko shi duk wani abu mai albarka mai tsarki mai tsafta mai amfani abinci ne ko sutura ne ko abin da za a yi mu'amala da shi ne sai halatta hutu duk abin da yake gurbatacce zai cutar sai halatta hutu duk abin da kaga an sai haramun ne to ko ba dukkan da ba wanda ya fi amfanin da yake cikin shi yau jama'a mun fahimta Abin da yake mai amfani mai tsarki mai tsabta haka duk gurɓataccen abu to sai a ce haramun ne ku ce saboda zai cutar da ku in ma ta fuskar lafiyar ku in ma ta fuskar mutuncin ku in ma ta fuskar addinin ku sai a haramta muku shi domin daga cikin abin da Allah ya siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi har cikin at-taura da injila ويجل لكم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويبغض عنهم إسرهم sannan yana sauke musu nauyayyaki da aka ɗora musu wal aglala lati kanat alaihim da hukumai sarkoki da aka dabaye su da shi kasan yana daga cikin hukumar da Allah ya ba shi duk lokacin da suka fantsama cikin sabon Allah sai a saukar da mai tsanani a kasu shi tana da cikin abinda mu wannan al'umman Allah ya mana rangume da abuwa rabbana wala tahmil alaina isran kama amaltahu ala alladhina min qablina Allah karka doyar dora mana dokoki masu nauyi irin yadda ka dora ma al'ummomin da suka gabace mu yace na amince la tahmil alaina isran to shine wa yadhu ankum isran idan la najasa za ka taɓa sutura in ɗaya daga cikinsu to tsarkake ta shi ne a yanki inda da zan ta taɓa mu kuma sai aka ce a wani sai aka ce a wani irin su ranar asabar duka haramun ne wani ya zai neman kuɗi ko kuma har juma'a da kaga mutanen mun suna hutu ba wanda ya sa su hutu ranar juma'a abin da aka ce da za a sallar juma'a a kowace kasuwa da zai sallar juma'a idan aka gama sallar juma'a Allah ce kan tashi rufi da abu ta bu min fadari da Allah ce je ku ne ku je ku ne idan wani ya kashe wani a cikin su kisa ne ko da kuskure ne kisa ne ba ya biya ba biya kawai a kashe shi idan kai wani biki abun bikin sai kai wani iskanci ka saba ma Allah to Allah sai ya bi duk abin da aka ce abun bikin sai ya haramu ne kada sake ci ba shi ke gama haka haka aka ka dora musu duk tsayar da kai to abun da kai sai a haramta shi ba shi ke gama shi ne Allah sai fa bi zulmin من الذين حرمنا عليهم طيبات لهم عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وأخذهم الربا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما الله يتفق بالظلم من الذين هادوا سبوا عبر ذلك يهودا حرمنا عليهم طيبات أهلت لهم التي في أك حرم تاموس داتا أن أبا بند أن حلت تاموس أبركو وبصدهم عن سبيل الله كثيرا بتوشي أن الله بسكي سوسي ba su so su ga mutum yana rabi ba su so su ga mutum yawa yana fatan da Allah ba su kawai dole ta karuna kama ka baro ba ta kununa sawaka wani yana tsokaci duke ba arni ba zai ɗaka musulmi ba ya ci ba su suna ganin arnin da suke taimakon musulmi a kaddare za ki duba irin musulmi da kyau a arnan da kuke rayuwar ku daya komi daya da shi da sauransu to ina ruwansa da kai aka so yin kawai a bakin amma ka rike addini ya shiga hidimar ka amma ka sa su ɗinka ya sa su ɗinka kun je kun kwankwada giyar ku tare ko kun je kun yi hidimomin ku tare zuwa kun da kuke a fiska babu abu da za ka tallata mishi na addini ba wani abu da nuna mishi kai musulmi ba wani abu da nuna mishi a'a ba daidai ba ne a to wannan ne bai maka ba ne bai maka ba yana daga cikin abin da mutanen suka gajara da ba su waɗanda ba musu nabi sun fi yin koyin tallata addini haka ba kuna zaune a bakin benci za ka ganshi ya zo ya zo muku bishara an kuma kuna so zai muku bayani sai ka samu mutum da kwalitin a ofis sun fi shekara ashirin ne taɓa tallata da shi musulunci ai kai ma ya san kai ma musulunci ai ba ai ba yadda ake yi ba Mutum ran kawai zai shi da shi ce mishi in ka samu lokaci ina so zan koyi yin magana ne ne ka ce wa zai addini ne so da ka bayani a kan kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun lokacin da aka haife shi sai sako tarihin annabi yana daga cikin abin da ke buga zuciya mutum ya ji tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam shirya na Allah da amma tun da kake a duniya har ma tun da ba ka taɓa tallata na shi musulunci ba ka ce ba kanka ai musulunci bai dame ka ba inda kai ne kake tsakanin su haka zuriyar wallahi da sun tallata maka da su saboda kan an ce musulmin ai mataki mataki da yawa waɗannan ababa da ake ake cutar da musulman ba da irin waɗannan musulman ake kai a cutar da su yau inda za a ce a yi doka ta shari'a a bi Allah sai an samu waɗannan lalatattun musulman da hannun su wajen dakushe ba haka ne ko ba ka ba wannan zan arni ya ɗaga shi akwai wani abu a ciki babu jama'a mun fahimta Allah ya ce wal na lati kanat alayhi da waɗannan hukumai waɗanda suke aka musu tarnaki da su duka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ne tawar wani abu kaza an yi afuwa abu kaza an yi afuwa abu kaza an yi afuwa yau da al'ummar nan fili komai yana gudana babu kunci a cikin فالذين آمنوا التي وأن سكي إيماني وأذروه سكي كهربيش fallazina amanu bihi waɗanda suka yi imani da shi annabi sallallahu alaihi wasallam wa azzaruhu suka karfafe shi wa nasaruhu suka taimake shi wattaba'un nuran ladhi unzila ma'ahu suka bi hasken nan wanda aka aiko shi da shi ulaika humul muflihun Allah ya ce waɗannan su ne rahoto